muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan shekara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shekara da ta gabata muna cikin rayayyu an yi karatu a wannan musallan kamar yadda aka saba shekaru da suka gabata sannan kuma ka azumci wata ramadan a wajen shekara Allah ya kaddara rayuwar da na kawo zuwa wani shekara muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya kaddara mana cikin halin lafiya sannan muna zaune a gurin da muna zaune lafiya ba tare da tashin tashina da mummunan yi ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna daga cikin waɗanda suke haɗe da juna a cikin wannan jami'a wanda aka aikata ayyuka waɗansu suka tsara gurare waɗansu suka yi duk kowa ya aiki da zai har aka zo ga amma ka zauna domin a yi karatu ana ba ƙaramin nima ba ce mutum da ya zama zai yi komai ba da ya wasu da dama an haɗu da dama da ta samu dama an yi wasu dama wannan duka nima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan wata na ramadan shekara biyu da ɗari hudu da arba'in da bakwai idan an tara wannan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira an yi shekara goma sha uku yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah bautawa Allah shi kadai idan ka tara shekara goma sha uku a kan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai duk ba ka shekara dubu da ɗari hudu da sittin biyar wani shi ne shekarun sauran alƙur'ani a cikin wannan wata irinsa da ya wuce na shekaru dubu da ɗari hudu da sittin da nan yanzu da suka wuce wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana ya kawo da mu wannan lokaci domin mu sake wakilar ribatar waɗannan kwanaki masu alfarma masu daraja idan muka yi sa'a mu shiga cikin waɗanda Allah zai ranta daga wuta zuwa aljanna Allah sa mu zama cikin su a wannan kwanaki masu albarka da mu da iyayenmu da idan jin mu da dukkan sauran bayan Allah musulmai Allah kuma ya kare mu daga faɗawa cikin abin da ba daidai ba dukkan abin da za mu yi na Allah ba mu san zuwa da kyau wajen aikata shi abin da za mu yi wanda ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare hannayen da hana mu aikata a shekarar da ta gabata an yi tsaya a ƙarshen suratul anbiya karatun da aka yi a cikin wannan masallaci shine har an je ƙarshen ayoyin al anbiya ma'ana kenan wannan shekara da kuke raye yanzu ba tashi a cikin farkon suratul hajj wacce ita ce surar suke fiye da da biya anbiya wadda kamar yadda aka sani muna yawan faɗa cewa wannan karatu da ake yi mun fi yawaita nazari da kawo abubuwan da al'adun su القيم رحمه الله تعالى لأن متاعت كل لسان وثلاث تفسير تفسير القرآن العظيم دولة ولا da fikihu da luga da hadisi da musamman aƙida shi ko ina ya kamata ya bayyana kuma da cikin tafsirai kowanne zarafe cikin tafsirai da aka wallafa musamman ɓangaren tafsir bin ma'asu wato shi ne tafsirin da aka kurrawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da sauran magabata tabi'ai za ka zama so inda shi ne abin da yau muka ɗauke shi a ƙashin bayan wato masajin da za a koma gare su a wannan waje da ake karatu za a iya samun ƙarin bayani da wasu littafan tafsiri kamar irin littafin a shek muhammadu aminu shakke zai da yin wallahu ta'ala a zuwa bayan fi ibani da qur'an bil qur'an wanda shi ba wai ya yi tafsiri aya bayan aya ya yi tafsirin kawai abinda alqur'ani ya fassara kansa da kansa فقلت وأن هذا التفسير الفقه الكثير لإمام الشوكاني رحمه الله تعالى الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير shi kuma ɗan lokuta wani sa'i akan ɗan duba shi saboda shi kasan wasu bayanai wani sa'i idan abin ya shafi fiƙihu da hukunce-hukunce akan duba tafsirin a sannan in sake cikin da ya da ne kuma kawo ala yana da cikin shi ma waɗanda ake duba wasu lokuta a ƙarƙashin wasu ayoyi hakanan zalim masin fi ilmin tafsir na ibn al da da ibn Allah ta'ala shi ma ana dubawa amma a dokan dubawa sosai ayoyin a fassara ka ji ma an kira wani ba sau da yawa ya fi tafiya da تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هي تفسير القرآن العظيم تفسير القرآن العظيم ذاك muna neman Allah ya sa mu zamanto abin da za mu karanta ya zama mun domin Allah ya azurta mu da ikhlasi ya kyautata niyyar mu ya zama niyyar mu ta zama domin Allah Allah kuma ya ba mu ikon faɗan daidai kuma kare mu daga zalla zabewa ko don tunanin ko wasu abubuwa na sha'awar zuci da zai zo mana ko kuma wasu abubuwa na karkatarwa daga shaidan ko wasu abubuwa da za su zo mana na kushi ku hutu wajen fassarawa ko wasu abubuwa da za su zo mana na wasu bayanai kuma fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga bin rai ya tabbatar da mu akan daidai da kuma ba mu ikon yin aiki da abin da za mu karanta idan mun karanta ba mu aiki da shi ba ya zama a asara da rayuwar mu duniya da lafiya kamar yadda ake haduwa a wannan wuri a wannan masallaci domin karatu a irin waɗannan lokuta a waɗannan kwanaki to ya zama wajibi duk abin da muka ji ko muka karanta da zama wajibi ne a kan mu aiki idan mun yi aiki da shi to za mu samu ila sha Allah ta'ala duniya da lafiya babu wani littafi a doron kasa ko wata magana da za a iya gaya wa mutane ko a gaya wa mutum daidaiku ko a gaya wa mutane taron ya zama wannan bayani ya shiryar da su ya ba su nasara duniya da lafiya babu su ba a ruwani sai kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita ma wahayi da daga za ka yi zama a filin gayar abin da ya sa muka faɗa cikin damuwoyi shi ne kuma wannan shirya ne muka koma yin wasu abubuwa da ba idan an yi shirya ta alƙur'ani to za a ci nasara idan an sake ko za a shiga wahala Allah ya kiyaye dukkan al'umma tun daga ran da aka fara saukar da alƙur'ani a ranar da duniya za ta babu abin da zai jahantar da mutane sai abin da yake daidai sama da sun sun ko da alƙur'ani shi ne ke cike da adalci shi ne ke cike da wato gaskiya shi ne kuma cike da amana da wa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa alƙur'ani bai taɓa yarda da zalunci ko bai taɓa yarda da ha'inci ba bai yarda da kuma danniya ba bai yarda da taɓa haƙƙin wani ba ko da wani ko ba musulmi ba ne. Zaka wani shi ne ba alƙur'ani. haka ya zama to idan al'umma mulki alqur'ani za mu samu nasara duniya da lafiya yasa wannan wata wata ne na alqur'ani aka yi sa'a bayan Allah musulmai a gurare daban-daban suna ci gaba da karanta alqur'ani da fassara shi domin a yi aiki da shi duka wata haɗuwa da karatu da fassarawa ba don komai bane manufar idan ya zama ko ibada da kuma hanyar gyara ibada Sheikh Muhammad bin Salim al-Utaymin rahimahullahu ta'ala yana bayanin cewa masu azumi a cikin wata Ramadan sukan gafala ko dewa ma'ana su yi manta da abin da zai zama ya jawo musu alkhairi da yawa sai ba da wasu misalai waɗanda sau da yawa suna faɗawa su kace misali ne azumi za ka ga yana sayan abubuwa da zai yi gaba da su in ya zo ya zauna a lokacin buɗe baki sai da rinjayen zuciyarsa ta fi tafiya kan cewa sha'awar wannan abun ya sa zai ci. sai manta cewa ibada ne yanzu ya yi buɗe baki don haka sai mu rinka sanya ibada ne muka zo muka zauna da mun karatun alƙur'ani wani mutum zo zai yi buɗe baki ya ɗauka yanzu ibada ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta haka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin alƙur'ani tsakanin duniyar alhijir zuwa faduwar rana kuma a cikin wasu ya haɗu da zai. idan rana ta faɗi magariba ta yi an gama azumi don haka an yi wannan ibada ne kuma da ake karya azumi da zama to ibada ne wannan aikin din abinci ba kawai abin yi ya cewa sha'awar wannan abin da kuke sha'awa za mu ba ke muna sha'awar sama ibada haka nan sahu haka nan dukkan wani mawuci da mutum zai a cikin azumi ya tabbata cewa ibada yake yi kuma yana da lada a wurin Allah shi ga gan sha Allah ta'ala an samu cikakken lada an kuma samu nasara duniya da lahira a tsakanin idan aka duba za a ga cewa yawa daga cikin mutane da muka rayu da su a shekarar da ta wuce waɗansu sun fi komawa wa Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ba su kusa da cikin sashi nan a kowane da shekaran biya aka yi janazu ba tare da kuma tsawon goma kafin rasuwarsu cikin tsammanin da su suna cikin lafiya sun je aiki sun dawo sun kowa kada sai su faɗa yin jirgin ba na da zikin waɗannan da suka rasu jam ɗan kwanaki kaɗai ya saura kafin a shigar ramadan kaga ba su yi tsammanin haka mu ma ba mu tsamma da za mu dawo ba amma dai muna fatan Allah ya sa mu dawo kuma sai Allah ya dawo da babu wani ɗaya a nan da zai shira da garanti da ma ya san zai dawo ba. sai kawai rahama Allah irin da sai mu har muka samu dawo dawo da haka sai mu yi tsammani aiki na gari da kuma ƙoƙarin yin aiki ne mu raya waɗannan kwanaki da ranar su da daren da dukkan ayyukan alkhairi har mu tsammanin ne zai biya mu sai mu yi samun lada a wurin Allah idan muka yi tsammani samun lada a wurin Allah sai ka ga insha Allah ala mun yi nasara Allah ya bar mu sa'a haka za mu ci gaba da karatu cikin wannan sura sura ta hajj ana fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace a ya ba mu iko yin daidai kuma samu mu daga fadawa cikin abin da ba daidai ba kuma ajin samu da yin abin da ya kamata ko ba mu ikon fassarawa da karantawa da fassarawa daidai da kuma neman yardar Allah ta sa wannan karatun zama yarda sai a kurin Allah sannan ba mu ga kanmu Allah ya sa zama waɗanda Allah ya karɓi ayyukansu kuma yake karɓar ayyukansu waɗanda suka lafi da yin abin da yake zuwa ga Allah subhanahu wa sannan ita kanta jami'a da jagororinta jagororin musulun umma su tsaya da hidimar wannan hidima musamman a musulun umma suke shirya da suke shirye-shirye da tsare-tsare da duba ya za a yi gurin ya zama to ya samu wato kusa za a ga shekaru da suka gabata aka kara wuce a samu wannan a yi wannan duka zauna su yi nufin a cire yadda za a yi abin da za a tsaya a tsaya abin da za a yi a yi har Allah subhanahu wani wata ya kawo a addu'a ta da ta fatan alkhairi ga jagoran da su kuma da shi Amir da sauran ESCO members da mutanen Shura da dukkan sauran musulmai da suke cikin wannan jami'a muna musu fatan alkhairi da gudunmawar da suke bayarwa wajen aiwatar da shi wannan ayyuka suna fatan Allah ta rasa nasara wannan jami'a da wannan gari da wannan ƙasa samu da su yi wa Allah ya wannan jagororin jami'a kuma daga samu shi bayan nasara da mataimakansu da dukkan waɗanda suke jagoranci a cikin wannan jami'a musulmai musamman da kuma ba waɗanda suke da yi kai da mata hatta waɗanda ba musulmai ko wajen su ke cewa jami'a ta ci gaba muna fatan an kai ne gare su da kuma Allah ya ƙara musu jagoranci da garin aiki da suke yi na gari dukan mu gaba da Allah ya ƙara musu daidai dukkan al'umma da ɗalibai da sauran ma'aikata na wannan jami'a da kuma makwabtan jami'a da sauran mutanen gari da mu gaba ɗaya suna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi shi wannan magana a sa'a kuma Allah ya kawo dacewa addu'o'in mu da muke yi da kuma da za mu ci gaba da yi da bukatu da kowa yake da su Allah kuma mu kana kan mu da Allah ya amsa mana bukatun Allah kuma kana kan mu da sai an ka aure mu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم عن شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع في واتبعوا كل ذات حملها وترني سكارى وما هم فيه سكارى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد waɗannan hanyoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su kamar yadda malamai suka ambata alhaji ibn kathir rahimahullah ta'ala ta ambata cewa sahabbai sun rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar musu da wannan ayoyi wa huwa musafir yana halin tafiya yana dawowa gida ya yi tafiya yana dawowa madina kafin ya shiga madina aka zo da waɗannan ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sahabban wanda ya tada hankalin sahabbai suka fashe da kuka saboda irin abu da ayoyi ke faɗi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bayan bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu ya ku mutane gaba daya mun tashi alkiyama da mutane maza da mata da musulmai da waɗanda ba musulmai ba da manya da yara da farare da baƙaƙe da kowane irin mutum zai halarci mai kiyama dabbobi za su kasance za a tare su ranar tashin alkiyama tsaye babu abun da ba zai tsaya taru gaba ɗaya a wannan rana ba shi za ke kai wata da mahaifi ranar tattaro kowa da kowa gaba ɗaya kowa zai shine Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa al'umma bayansa ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu maganar Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane kowa da kowa ki tabu wa ku ku ji tsoron wani, ki ta ka tsantsan kowa ya tsaya tsayin daka wajen bin Allah takawa kullum ana maimaitawa shine mutum ya bi Allah ya yi biyayya ga Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya umarni da bisa haske daga wurin Allah yana mai ƙaunar lada a wurin Allah ya yi takasan tsanye zuci duk abin da Allah ya hana bisa haske daga wurin Allah yana mai tsoron azabar Allah haka imamu ne ta yi da takwa wata kuma kuma da daga wajen ya takwa wato ji tsoron da ke inda ta sa'a shaikun abu lallai girgizan tashin alƙiyawa shehun aure wani abu ne mai girma in ji Allah su fara Allah su fara fara ya taɓa ɗin irin wannan matsalar a sigogi da yawa sigogi da yawa daban-daban daban-daban don wata rukun am a ranar da za a girgiza ƙasa a girgiza ƙasa girgizawa malamai da suka shi wannan zalzalatar sa'a da ya yake shekun abu za a yi ne kafin mutane su tashi daga kaburbura ko bayan mutane sun tashi daga kaburbura idan an yi kusan gabo mutane za su mutu gaba daya kusan gabo na farko akwai kusa, alim sallallahu alaihi wasallam za a yi kusa guda akwai busan gabo na alfaza da akwai dutsen kafo na asfa'il na mutuwa kamar yadda Allah ya ambata Musa biyu aka bar na farkon saboda Musa biyu su ne suka fi kowanne mahimmanci shine dutsen kafo a mutu da dutsen kafo a taki wani su ne bani Adam ya fi shafan kowa sai za a busa kafo kowa zai za a busa kafo kowa zai taki don me don a yi misali to da sadaka sa'a yau za a yi malamin ta ce zallar sa'a za a yi gauraye da tashin alkiyama kafin tashin alkiyama kafin a busa tsoro a tashi za a yi zartara akwai zartara akwai busa na fasa wanda za a yi bayan asharatu sa'a al-kubra bayan alamomin tashin alkiyama manyan da za su faru ma ya fanta wajen kan alamomin kan alƙiyama da za su faru guda goma a darussan baya a shekarun baya da ake yi suratun nahl an an kawo bayanai ko kuma da ake suratul an'am ko suratul an'am يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم آمن في ربه أو كسبت في إيمانها خيرا أولا لو كانت تفسر وتر aya. an kawo sa a al-kubra ɗaya bayan ɗaya a wannan majalisi a wancan shekaru lokacin da wadannan abubuwa da su faru na alamomin nan alƙiyama manya manya da za su faru hankali da wannan tarihi ko a rana ta yamma tarihi misali zaga dabba fitowar dabba dabba su na nama ko suna cewa dabba su sale ne ko suna cewa a'a na ce wata dabba ومثالي أول عيسى بن مريم المسيح نزول عيسى بن مريم والقوة ومثالي خروج يأجوج ومأجوج نزول يأجوج ومأجوج مثالي دجال zuwan dajjal waɗannan suna daga cikin ta alamomi na cewa tashi alkiyama ta zo idan suka fara faruwa waɗannan alamomi waɗannan alamomi da suka fara faruwa to babu abun da ɗan adam zai a karɓa kuma ta ba da imanin da ya fito zai imanin ranar imanin da amfani shi ba kun ba musulmi ne baya aiki kwarai da zai wata aiki kwarai a wani lokaci ya amfani shi ba to shi ne a waɗannan ƙarshen bayyanar waɗannan alamomi kan alƙiyama manyan waɗanda in suka faru an san cewa bala'i ya faru duniya ta lokaci a yanzu ana kai ƙananan alamun da suke faruwa ne yawan jama'a wani wuri wanda ke raye kai shekaru talatin arba'in kai ashirin da wani abu ma da zai ga cewa layin kajinsa ba kamar da ba wasu malamai suna cewa matsewa wuri na ana nufin a'a matsewa ta hanyar technology da kuma yadda ake sadar da maganganu yanzu hanyar sadarwa ma'ana wanda yake gombe ba a mai wahala wanda ya magana da wanda yake bauchi ba a mai wahala wanda ya magana da wanda yake wajen najeriya a yi magana da wani yaji ko wani yaji ba a mai mai wahala ba ta hanyar waya ka kaya ka ga sample ba a mai wahala ba a yi kaya wani ya kuma shagon sa a kano ya tura mutane kaya kamar yana gombe yanzu da sun gani yanzu da sun tura kuɗi yanzu da ya aiko kaya ko da kan kuma kaya ne na da ya aiko kaya ko kuma yau da yamma waɗannan haka wasu sakin malamai su fassara alamar tashin alƙiyama da suke nuna matsewan wuri shi ne abin da yake ne zai zama kusa kuma ta ƙarin zaman wal amaki kusatowar zamani da kusatowar gurare wasu malamai ko sun fasara yau da a'a ita kan duniya da za ta zama kamar kalmomi idan ka duba zaka da layukan guda in kana yawo kan ke guje guje muna wasa da sun matsa da ba gine gine da duniya sun zama da gine gine da in an tashi daga nan ba da sosai ba lokacin da muke junior secondary school a nan da muke junior lokacin tana cikin ciwon daga fantasy za mu kawo da gaba tafiya ce ta musamman wani zuwa daga nan zuwa kankan eh, ka motsa ka yi shigo bantanci kana motsa ka je gaban hau ka gangara ka shiga bantanci amma da kowa ne kawai ta tafiya a muka yanzu ya riga ya mutu daga kasuwa zuwa kasuwa daga wuri zuwa wuri to abu ya mutu yanzu misali ya zuwa kwada a yan shekaru baya zuwa kwada daga dogon tafiya amma da zuwa ka haura ta gidan gara cikin kasuwa kike da kawai magana ta ga ta wanda suna daga cikin alamomin tashin alkiyawa a suwa da sun jima da bayyana in sharu akhbar ya ka labari da in an yi abu kafin labarin ya fita daga anguwar da je wata anguwa wani wani labari amma yanzu duk abin da aka yi an samu wani an sake wani an yi kaza an yi kaza duk duniya yanzu za a yi rasuwa kana makwabcin gidan da aka yi rasuwa ba ka ji labari ba ko yana ba ka labari a shekaru biyu ko uku baya akwai wanda Allah ya yi wa rasuwa a FTA suna tsaye a wurin suna can cikin asibitin suna da dangantaka da wanda ya rasu da su san ya rasu ba wani yana abuja ba su labari wani yana gaban gawar ce ba gawar ce ba a bari ya shirya labari da fada ko da kana amfani da shi mutane wani za ka ga su wanda aka yi a gare nan ya ba kowa na bai sai ka san kai ba ka yi mata na ba ko ka san ma ya so ina daga cikin sharri akbar da kuma yawan rubuce-rubuce za a yi yawan rubutu marar amfani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tashin alkiyama daga cikin ramomin tankin alƙiyama yawan rubutu marasa amfani wani kawai da kaga ya zauna da sassassassa kawai ko ba ya iya rubuta abu ya watsa ta wata kawai karatu ba wannan rubutun da ne maza da mata suna da an yada ba amfani an yada wancan ya karanta to me amfani abin na karanta bai sani ba shi ma bai sa ya tura bai sani ba me yasa kai kuma kai shiyarin ma wani jama'a baka sani ba mutum da mutum kaza duk sun karanta amma bai da amfani ko ba zai amfani su komai ba wannan daga cikin alamomin tashin alkiyama ga shi muna da yanzu amma manyan tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama suna da daga sun faru suke gaure da zalzalar sa in ji malam cewa da Allah ya inna zalzalata sa'ati shay'un azim zalzalan tana fara faruwa kafin cikin mutane daga cikin garuruwan dan Allah ta inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ku mutane su tsoron Allah ku yi da hankali lallai tashin alkiyama zalzala ta ci alkiyama kuma da hannu da akbar kenan ranar girgizi mafi girman girgizi shi ne tashin alkiyama لوقتي يا النبي صلى الله عليه وسلم صحابيك تمليش كتي زلزلت الساعة إلى الحفاظ باب ومنتم جزيت من ون ويتبول السورية التي تكاني أولا لغني ما هي فيه ما هي فيه بذات السنور جولو يسمى دو وادا أن يالو بقلني بقليني مقفتا daga zarfin sa'a idan ta faru babu wani masoyi da zai ga wani babu wani addini da zai ga wani saboda shagaltuwa da wannan tashin hankali tashin hankali ne ne matuƙar girma isa Allah da kansa wace inna zalzalatus sa'at shay'un azim in ji Allah an ji Allah ya ce maka shay'un azim to ba za ka iya saboda ga ya ne ba za ka yi tawa wani irin girman sha'ani ne sai Allah ne kawai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbai ce a gurare uku babu wani masoyi da zai shiga masoyi lokacin zanzara ta sa'a babu wani masoyi da zai shiga masoyi وكان هذا أجل من ذلك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها wa kafa bina hasibi tun ana auna aikin bayi babu wani wasu da yake cikin wasu ne kowa a lokacin dubawa yake kawai zai samu tsallakewa wanda binciki da tashin hankali da damuwa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya inna zalzalatus sa'ati shay'un 'azim kace yawma tarawunaha ranar da za ku ga tashin alkiyama والتي هل بلغت الساعة تذهل كل مرضعة عما أرضع الله يقول تكم وتمي شاير لغة المحيطية يزيد المحيطية كنا شاهد أنت ya ka je wani tsara babban قال da za ta fara yi tsara rubu a kanan in ma ya sa ta nan ta wata iska ta buso ta shi a cikin maya don kare ta wannan iska ita ta sha in ma ya fi kan karami ne ta ta rufe iya yawo ita ta zauna ba maya amma yau ma ta zauna na can hadu kullum murfi ake amma an ba duk wata mai shayarwa za ta wurgar da firarwa ta hadu za ta firar da duk abin da take shayarwa abin da zai sa a ce kowa ta yi kiro da ɗan da suke tarwa jini lokacin tarwa kai wannan abu ba wasa ba wannan abu ba ƙarfi amma za su kullum ba ta cikin amma abu wa tabu za su hamli hamla Allah su wa ta'ala ce duk wata wacce take da juna duk wata mai ce za ta ajiye wannan cikin. zai fito cikin zai fito za ka ajiye shi da ta tara su da juna ko da juna? a'a wata ɗaya ne a ta ake ta su ko da juna ɗin sati ɗaya ne sati biyu da ta su? sai aka yi busan ƙaho ko aka yi girgiza na tashin alƙiyama zalzalar ta sa'a ta faru wanda za a yi kawai ya haife da dan kuma shi ma ba wai an haife sai ya da kuka kamar da duk yake ba a'a ana haife shi ma tashi zai yi gaba har ma za ka gan gashin da ya yi fai saboda ɗawainiyar wannan lokacin saboda cikin wannan lokacin gashin da zai fari Allah subhanahu wa ta'ala to kai ba tattauna in ka kafarsu yawman yaj'al al shi ba, ranar da za a sanya wijana ƙananan jirajirai shiba za su jirayi fari Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗi wannan magana haka idan maki idan mai ciki ta ajiye dan a to ba kike kawai sai kwanta ko wani ya tafi zai dauka ko ta dauka a shi ma ta kan zai yi tashi zai yi gashi ya yi wani hankali ya yi ba kuka zai tsaya ba ina maganar kuka irin ta wannan jarirai ba shi ba sai tashin hankali kawai na wannan rana da yawon tsayawar lau alimta bi hauli na farasa min ahalin wa min autani يوم تشققت السماء بالهول وتشيد فيه مصارف من ذلك انت لا تنسى القيامة لو علمت بهول لا كاسم تلجتي حلوية والنرالة لفررت من أهل الوجود أوطان هذا تنسى الإمام مسلم يقول يا بر يا بر يا ننسى يا بر جنوانسى يا قوم إن بذيء إله ينا عبادة من كريتك الفيروس أبوه يوم تشققت السماء بهول ranar tashin alkiyama wani iri ne wanda sama take tsartsajewa saboda jiki da ɗawainiyar wannan iri wata shi bufi mafari mafarikul jari? ranar tashin alkiyama rana ce da za ka ga mafari mafarikul jari ƴan ƙananan jirajirai da yanzu aka haife su za ka gansu ta shi suna farin gashi saboda ɗawainiya da rashin zama da rashin nutsuwa za su fi su shi ne wata baɗin kullum za ta amfani da za ta duk wata mai duka gaba daya kullu alam gaba daya zai da ulum kullu cikin wasu jefar da ɗan da suke shayarwa wata ba'u kullu za ta amri hamda ha sanada ko wata wannan ta sukara ya ta ga mutane sukara suna maye suna maye wannan yana da yi kamar zai faɗi wannan yana da daidai ne ba hu bi kawai yadda kake ganin mutane ni nake ganin mutane kai kake ganin mu ko ke ganin mu wannan ke ganin wannan an ka za ka su fara wannan za su fadi ne wannan za su fadi ne kan kake ganin wa kake ganin sauran za su fara ana cewa ba mu su fara ba wai maye suka sha ba ba su sha biya da ce maye ba a'a ranar ne ba za a iya riƙewa ba ranar babu kwari a gwiwa ranar shi ne kawai sai a samu kwarin gwiwa ya ga alamar misali ya yi kyau in ga zai ya san kwalin gwiwa ya ga littafin sa ya zo ne guri na uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na zo da bidin cewa na farko ranar idan aka zanzara da sa'a babu wasu da ke kuma sannan in aka ajiye ni za ni za a yi au babu wasu da ke kuma ne shi kuma in littafi ya zo da aka zubo bai, babu wani da yake tuna masoyinsa Kina jira ne kawai ga ta ina zai samu littafi a wanda ke tuna cewa mahaifiya ta ce ana ko ya samu nasa ina umke muke ce Na mahaifiyar mu take babu wani ina mahaifin mu yake shi yana duniya ya tsufa kafin ya bar duniya kira tausayin sa ɗago kai shi asibiti aka yi ta duniya wanda ya kawo gudunmawarsa wanda ya yi nasa wasu tsara abuyinsa wasu su ne masu ba da sayan kuɗin kuɗin sayan magani wasu ne masu kaza wasu ne an kula wannan tausayin amma ranar tashi algama babu ɗayan ku da zai shigo shi shi ko ba zai shigo ku ba to da ya aike ku shi yake tunanin ya za a yi a sayo kaza a ɗinka wancan riga a yi wancan kaza a wancan makarantar za wancan da ya ɗinka duk shi yake ranar da zai shigo ku babu masoyi da zai tuna masoyi babu ina da zai tuna mahaifi babu ba da zai tuna da babu mata da za ta tuna miji babu miji da zai tuna mata in kaga sun tuna jura, sun tallaka ne sun shiga aljanna wannan ne za a haɗa su amma in ba an tsallake ba ba a ciwowa shi yasa mutum baya iya ba da rada wa wani a ta mahaifa mutum ya zo da abin da ya zo da shi in Allah ya rufe shi da rahamarsa ya tsira shi ke kan waɗannan gurare guda uku gurare tashin alƙalin a sai an zo da takardi amma mu da tunani waye ina wani yaya wani ya samu na wani ya samu riba wani ya yi kaza kowa ta kansa yake shine Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wannan su kara amma mun yi kara ina wai sun sha yayi ba ne ba wai ma suke yi ba balaki ne kawai ne wannan rana kashi ake kafin kafan da yana taka kasa ga tsananin zafi da ba taɓa yin irinsa ba ana kusa to da rana kusa kusa da ne. mutane ki kadari mai gwargwadon mai guda ne kawai ki kadari ko wakar gwargwadon biyu guda daya wanda kwakwalwar mutane yana ta farfasa kuma a matsayi ake A tashi mutane a matsayi cunkoso duka duniya an tashi duka duniya gaba ɗaya an tashi ana matsayi ga zuba ga bala'i ga zafin rana ga yanayi zafin rana wanda ba taɓa irin sa ba kuma ana tafiya ba takalmi ba tufafi a jikin mutane aisha radiyallahu ta'ala anha karkashin wannan yace inna zalzalatas sa'ati shay'un azim yace ranar mutane za su tashi tufatan uratan gurla mutane za su tashi babu kaciya a gurin maza babu tufafi a jikin mutane maza da mata babu takalmi ko silifar ko wani takalmi babu shi a kafar kowa aisha radiyallahu ta'ala na ce ya rasulullah yaya maganar sirki da sirki kuma wannan ba ta fadi wannan ba ta fadi ce ina da aisha al'amari ya wuce nan ai ba su fi ne ke cewa wani ba su fi da ina al'amarin ya wuce nan ita tana cewa wai kunya za a ji nauyin juna biki tsirara biki tsirara yaya za a yi a wannan ina ce mata al'amari ba wannan ya wuce yace a ranar Allah zai ce ya Adam ya kai Adam ko asbo maza maza fito da mutanen da za a tura su wuta annabi adam zai tambayi Allah ya ce ya Allah su waye yabo din da zan turo ke ka turo cikin ƴaƴanka cikin kowane mutum dubu ɗari tara da casa'in da tara wuta bayan ɗaya aljanna na duk suka mace da kuka suka ya rasu da ba mai tafiya a aljanna cikin mutum ko wanda ya fashe da kuka sai suka baje a gurin suna kuka ba maganar aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu taqarabu kuma matso kuma matso kuma matso kusa wannan magana da Allah ya faɗa cikin ɗari cikin dubu ɗari tara casa'in da tara tafiya wuta shine cikin ya ajuju wa waju kuma bani adam da kuma cikin wasu daga cikin ku su ne munafukai waɗanda suke aiki ba don Allah ba suna nuna aiki don Allah su munafukai kar mutum ya zama cikin munafukai iya kokarin ta hanyar addu'a da tsayuwa duk inda ƙarya ta kar mutum ya yi ta ƙarya alama ce ta munafiki Ta wuce da wanto bakare kin amana alama ce ta munafiki Ta wuce da wanto bakare amana ha'inci alama ce ta munafiki duk abin da za a baka na dukiya a kasuwa ko ke mu'amala da wani a'a a gona ne a'a ne ne ka ha'inci wani don kai ka samu wani alama ce ta munafiki mutum ba zai tsira ba na tashin alkiyama ka jira Allah ya azurta ka da rabonka babu inda za ka shiga face arzikin kai Najeriya Allah ka banda haɗi banda ƙarya Ko kullum kullum kai ƙarya wajen cimma nasara a rayuwar duniya ko samun wani abu ko samun wani bin kar ka yi wannan ka tsaya a kan gaskiya duk inda ka idan ka yi gaskiya gaskiya za ka samu nasara sannan riko da amana idan mutum rike amana zai ci nasara duniya da lafiya in mutum ya yi gaggawa ya ganin cewa in ya yi haƙi shi ne zai ci nasara ya fata duk mutum da ba shi da amana faɗaɗe ne ta kauce zama ko mai amana mai gaskiya marar ha'inci kowa ya rike tunanin in dai aka ba ka mu'amala ko ai mu'amala da kai dukiya in dai wani ne kan dukiya ba mu matsala kan dukiya ba mu matsala har mai gidanka ya ji cewa zai iya tafiya ya barka Kin dai kuɗinsa ne ba zai samu matsala ba iya tafiya sati biyu sati uku ya san in wani yana da matsala a to haka ake so musulmi kwarin ke amma duk wanda bai zama to mai gidan sai na tsoron ya tafi to da in ya za a yi barna a na zuciya ce da zuciyar mutum Allah ya kiyaye ko da kan sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin ya ajuju wa majuju ko da makirin jaye sannan sai mushrikai a mushrikai sannan ya ajuju wa majuju sannan sai munafikai daga cikin ku wani ya ce a wani kenan a lura ba ka da sifar munafurci in akwai sifar ƙarya akwai sifar munafurci in akwai girman kai akwai sifar munafurci girman kai sifar da ta munafurci in akwai ha'inci akwai sifar munafurci in akwai karya alƙawari akwai sifar munafurci in akwai mutum kuna magana da shi abin da ke zuciyarka daban ƙarya daban abin da kake gaya masa daban cikin wasu sifa ce ta munafurci sai mutum ya yi kokari ya ga cewa yawon ku yana so ya tsira a cikin dubu ɗari tara da casa'in da tara wuta bayan ɗaya ne ke a jari annabi sallallahu alaihi wasallam ku saurara ku saurara sabai da shiru da ce ina fatan cewa ku za ku zama ku kashi ɗaya bisa hudu yan aljanna al'umma ta kun za ku zama ku kashi ɗaya bisa hudu yan aljanna sahabbai suka ji daɗi sai ta kai wa inni la arju an takunu kullu ahli janna kai ina tsammani ina ji a jikina za ku zama to ɗaya bisa uku na aljanna ya sake cewa wa inni la arju an takunu nisfa ahli janna ni ina fatan za ku zama to ɗaya bisa biyu yan aljanna al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to misali idan ta kuma a cikin Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta zama rabin yan aljanna rawi hadisi daga cikin sahabbai sai amma na ji kamar ce ko kuma ina kokonton ko ya ce wa inni la arju an takunu sulusai halin janna duk nan kam ina kokonton kamar bai faɗi haka ba kamar ya faɗi haka to ala ayi hali mu tsaya akan rabin yan aljanna al'umma din Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma fa ana nufin wanda babu shirka tattare da babu shirka tattare da babu haƙoƙin mutane tattare da shi ba a shiga aljanna da haƙoƙin mutane annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyya yamut yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi babu wani bawa da zai zama to ga wasu a akasansa ba sai wajen rike mulki gaba ɗaya ba a ko a gidansa ko a unguwarsu ko a makaranta nan jami'a waye shugaban department waye shugaban faculty waye shugaban jami'a waye shugaban kaza waye shugaban unit kaza waye mai kula da kaza waye mai kula da kaza kowanne ya shiga wadanda su suke karkashin wannan wurin suna karkashin nan to duk wanda aka ba shi wannan damar ran da zai mutu akwai wani abu na haƙoƙin waɗannan mutanen da ya ba su ba ya ne ya zama nasa wallahi sai Allah ya haramta musu shiga aljanna yau da wannan sallallahu yana bayani malamin sai bayani musu kun yi tsammanin Allah da azumi zuwa kai wa aljanna a akwai har wa kyawawan aƙida mutum ya tace tsakaninsa da ubangiji babu matsala in aka sa da mutum za mu sai sabi ranar tashin alkiyama za a duba tsakaninsa da wani idan aka duba tsakaninsa da Allah babu duka ya tsaya tsayin daga za a duba a gonanci idan aka duba ba sabatin ibada sallah za a fara duba amma haƙƙoƙi daga haƙƙin Allah ya haƙƙin adami haƙƙin sauran mutane wani ga wani shagon da shagon kusa da kusa ya aka yi a kulle shi a ba shi haƙƙoƙinsa wani da wani gidan wani gidan wani kusa da kusa ne ya aka yi akwai kula da haƙƙi wani da wani ofisin wani da ofisin wani kusa da kusa ne wani da wani ba su da minti daya wani da wani a jami'a da suka rayu akwai kula da haƙoƙi wani da wani ɗalibai ne amma na haƙƙin su daya gadon wani sama da gadon wani ko ƙasa da gadon wani ko gadon wani kusa da gadon wani wani da wani kullum yake sai yi amma wani an kiyaye haƙƙin wani wa'annan su za a fara zuwa ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala da ya bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kira annabi Adam da ce ta zuwa inna da subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inni la arju an takunu nisfa ahli janna ina fatan su zamanto irin yan aljanna irin yan aljanna da shine fa sahabbai da suka ji su kuma farin ciki suka dau wato suka zage da nutse suka tsaya tsayin daga sai za ka samu sahabbai babu wani ɗaya daga cikinsu da yake sha'awar ya ci kwabo wanda ba na don ne don mutum ya shiga cikin al'ummar rasulallah da za ka zama wasu rabin yan aljanna ko mutum ya shiga da yanzu misali wani zai ce a tun al'umma ne ba wasu lalata za ta zama rabin yan aljanna za mu shiga ciki ba ƙarfin nake wani najeriya kaɗai ka ɗau Najeriya ka a duniya population din Najeriya mutum da wani ƙasar miliyan ɗari biyu da na miliyan ɗari biyu da arba'in da wani Najeriya kaɗai China mutum da wani a China eh ina mutanen abu nan eh, miliyan nawa India ba makarar miliyan a cewa China maganar biliyan ne ehe india yawa ƙasashe shida da suka fi kowa yawan jama'a duka ba nan mutanen yanzu da china yadda suke da india yadda suke da japan yadda suke da da america yadda suke us united states united nations united kingdom dukkan waɗannan al'ummomi Banu da ko'ina da sauran Afirka, a zuwa continent ɗin daban-daban, a zuwa Afirka, a mu Afirka muke. ka duba asia china a can take ka duba sauran continent da sauran ƙasashe dukan mu gaba ɗaya in ka haɗa al'umma mai muhammad sallallahu alaihi wasallam ban da suka rasu yau shekara dubu da ɗari hudu da sittin kuke magana fara sauran alƙur'ani duk waɗannan al'umma mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau Ka duba iya biliyoyin jama'a da ake da su a yanzu su al'umma mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani wata kila ya ce to ai sauran kasashen kafirai ne to sai a je sauran kasashen akwai kafirai amma akwai musulmai musulman gaske waɗanda a ƙasashen da kake magana ƙasashen kafirai yau idan kana zagaya a cikin su in ka yada wayarka sai bayan isha ka dawo za ka same ta a kan kasashen kafirai ne kuma ka yada wayarka a masalaci ga gari to daga nan ya kawata mu dinga dubawa to waɗannan abubuwan za mu duba kan mu ce a tunda an ce تكون شطر أهل الجنة نصف أهل الجنة a wurin tsira karka sare shi kuna karka sare shi kuna yawa idan da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabbai a gurin kirki ka duba na sama da kai a gurin kirki ka dinga duba na sama da kai a harkar lahira a harkar duniya ka rika duba na kasa da kai kullum ka rika da masu ya yanzu ne ta har yanzu ba sai mota ba ni har yanzu ban gina gida ba ni har yanzu ban dinka sabon kaya ba a'a ka rika duba yaya wane har yanzu shi kashi da kafa yake tafiya ba magana mota yake ba kafa tukunnan da yake tafiya kai wannan ka rika duba a harkar duniya kika duba Wani ma bai ci abinci ba gidansa ba a ci abinci ba kuma yana da 'ya'ya sun fi goma gidansa ba abinci bai da kuɗin noma bai da abu hure a gidansa kai bai akwai wanda bai da kwano biyu a gidansa kuma akwai yaya goma a gidan to irin wanda zaka duba a harkar duniya a harkar lahira kuma sai ka duba wani yayi karatun alqur'ani wani yayi kaza wani ko kin tuwa baya dauka wani baya hayi wani baya kaza sahabbai ba sa kaza tabi'ai ba sa kaza tabi'in tabi'i ba sa kaza akwai mutane da yawa akwai turawa kake ce kai kasashen kafirai ne amma akwai turawa suka ce da gaske suke addini su rike Allah da gaske akwai mutane da suke a ah, to kudancin Najeriya je ka kudancin Najeriya ka gani akwai waɗanda suka rike addini riko na gaskiya wanda za ka ga suna da gona hectares da yawa amma ta aikin addini ne kuma kowa yana zuwa kai noman da shi ko ya bada kai noma amma na aikin addini ne ko kuma arewa akwai su akwai su kabar da ƙyashi da hasada da karere da bankama kamu a nan muka taru in kaga ɗan arewa ya fito yana magana to ba a yi da shi yadda ake yi da shi to ba bambanci tsakanin ya wuri da lerabe da bahaushe da bulatani da gowar da kano da sauransu babu bambanci in ana yi da shi in kaga yana cewa ana kabilanci ana cikin gwamnati an arewa kenan wannan shine al'adu yawanci sai yan kalila a cikin mutane Ko da haka in aka ce a raba mutanensa in dai da shi a cikin masu rabawa to kawai mutanen nasu za su zama in dai dan arewa da yayin sai mu sa mu, wai don an ce annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul mas'ud ya ce wa inni la arju an takunu lil ba'al janna alkirin ruwa ne da muwa Ina ne kuka zama da tsawo da don an yi gaggari mai wasu da ku kuna fita a rasa takalmin wani ko da ka mutum ya tsaya ya gyara kansa har yi shiga cikin wannan rabi din ya tsaya ya yi tsayi wanda haka ko ba wasa ba ne kuma kuke wasa da azumin mu wai an jima kaɗan yanzu gulma nawa kuke da zuwa yanzu kafin a zo gurin tafsirin nan gulma nawa a kai mutum nawa ka ci amanar ka ci mutuncinsu gulma nawa aka yi wanda ba su ba wasu ba ba su ba ba ka ba a yau amma ka yi magana su ka gaba ɗaya ka ba su ka zo kana da tsammanin musu ahalin jannan kana ciki to sai mun da hankali amma dai Allah ya samu wata ta'ala insha Allah muna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma Allah Allah ne kawai ganin mutane kamar ma yake ba ma yake Allah subhanahu wa ta'ala ya da kan kiyama Allah ya samu lokacin da wallahu ta'ala dama baya yi dama baya yi